أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi wacce ta dace da goma sha uku ga watan al-Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wacce ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min abdalin kitabi wa sunna wallafar babban malami a sheik doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi yau kuma shine darasin mu na shida, a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babi na 28 wanda yake magana akan abtarun nau wadda mura tsara yau za mu karkar wannan babi mu shiga babi na gaba wanda yake magana akan addu'o'i na kwanciya bacci mun karanta addu'o'i goma sha biyu a yau za mu tashi a na goma sha uku ta ƙarshe da muka karanta shine karanta suratul sajda da suratul mulk kafin mutum ya kwanta bacci karkashin shi ko muka karanta hadisin na na sha, Allah ya fara ta a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta suratul zukhruf da sautin isra kafin ya kwanta bacci shi da abin da muka tsaya na ƙarshe addu'a ta goma sha uku da malam ya kawo shi ne faɗin Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwaktu amri ilaik ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليه وألجهت ظهري إليه رغبة ورحبة إليك لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وأنا هنا daga cikin addu'o'i كبتتو daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na mu rinka karantawa lokacin da za mu kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wa sallama har koya musu habban ta yake wannan addu'a kamar yadda yake koya musu karatun Qur'ani wanda insha Allah za mu ji a hadisan da za mu karanta annabi sai ya karanta musu sai kuma ya ce su karanta ya ji ko sun yi daidai haka wanda yake nuna mahimmancin kiyaye addu'a da kuma lafuzan addu'a hadisin ya zo da lafuza mabambanta amma duka suna cikewa ne zuwa ga sahabi albarra'u bin azib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Ruwaya akwai ruwaya da ke cikin sai bukhari da muslim hatta sai bukhari hadisi na dubu shida da ɗari uku da goma sha uku yana cikin sai muslim hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma cif cif daga albarra'u bin azib Allah ya kare da a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ausa rajulan faqal cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma wani mutum wasiya faqala sai yace masa idza aradta mafja'ak idan ka nufaci shimfidarka wajen kwanciyarka faqul kace اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nufaci gurin kwanciyanka shimfiɗanka to ka karanta wannan addu'a ya ce fa in mutta mutta ala alfitra illa za ka mutu a wannan baccin to ka mutu akan addini akan musulunci aka wasu maluma suka fassara alfitra ka mutu kan daidai ka mutu kan abin da ake fatan mutum ya mutu a kai haka nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa masa a riwaya ta biyu a cikin sahih bukhari wanda yake na dubu shida uku da goma wanda wannan da muka sa muka ce na dubu shida uku da goma sha uku a ruwayan da ya na dubu shida uku da goma a ƙarshe ce masa in mutta mutta ala alfitrati hunna akhira ma taqul yace in ka mutu a wannan baccin to ka mutu akan musulunci a tafarkin musulunci kuma faj'alhunna ka sanya wannan kalmomi da za ka faɗa akhira ma taqul ya zama ita ce zancenka ta ƙarshe daga kayan addu'an to babu wata magana kuma sai bacci haka nan, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa masa a ɗaya ruwayan da ke ce sai bukhari wanda yake lamba ta 247 hadisi na 247 a cikin sai bukhari a ƙarshe maza Allah sallallahu alaihi yace ya san yace fa in mutta min lailatika fa anta ala al-fitra in ka mutu a wannan daren naka to lallai ka mutu akan musulunci waj'alhunna akhir ma tatakallamu bi kuma ka sanya waɗannan kalmomin shine abu na ƙarshe da za ka faɗa na magana kana karanta wannan addu'an kana kaiwa wa bi nabiyyika alladhi arsalta to sai bacci babu wani hira mana kin har kai wasu hiran bayan wannan to akwai bukatar ka sake ne ka maimaita so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zama musancen ka na karshe an gane ku har ila yau wata ruwayan har ila yau da ke cikin sai bukhari hadisi na 7488 الرابع عازق يتي من ظل صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل يتي يا كيواني إذا تقوم زواغا مقنشنك توكتي sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya masa addu'a a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka in mutta fi lailatika mutta ala alfitrati wa in asbahta asabta ajran yace saboda in ka mutu a wannan baccin naka to ka mutu akan musulunci in kuma ka wayi gari kana cikin rayayyu to ka dace da lada mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kira. Ya ce a asabta ajran ka dace da wani irin lada mai girma mai gwadi wanda babu wanda zai iya kwatanta maka sai Allah ne da ya baka shine ma'anar asabta ajran an fahimta ku to ya zuwa cikin muslim hadisi na dubi wa ɗari bakwai da goma hal ya yau daga albarra'u bin azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza afasta idza afasta masja'ak idan ka koma zuwa ga shimfidarka wajen baccinka fatawadda wudu'aka lis-salati kai alaula irin alaunar da kake yi in za ka yi sallah ثم اطلع على شقك الايمن sa'annan sai ka kwanta a ɓangaren jikinka na dama sun maƙul sa'annan sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa qawwabtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk ilaik رغبة ورحمة إليك لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أولا ما من ذا الله صلى الله عليه وسلم وجعلهن من آخر كلامك كفن ولن كلمومي سوزما سوني كرشم مغانا دراتي سوزما إتسوني مغانا كشاكا شيء دراتي sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mishi fa in mutta min lailatika mutta wa anta ala al-fitra idan ka mutu a wannan daren naka to ka mutu akan addinin musulunci akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam البراء بن عازب كتوى فرددتهن لأستذكرهن yace sai na maimaita addu'an a gaban manzon Allah sallallahu alaihi saboda in zama na kiyaye ya zama na kiyaye addu'an kuma na iya tunawa in na bar gurin yace da na maimaita da zo ƙarshen addu'an fa a ƙarshe, sai nace amantu bi rasulika alladhi arsalta kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabi shi ne amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika ko wa bi nabiyyika alladhi arsalta shi yace da nazo maimaita sai na ce wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon wa bi nabiyyika alladhi arsalta yace da na faɗi wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce mishi a ba haka bane ba haka na koya maka Kun ka ce wa bi nabiyyika kallabi arsal kar ka canza ka da rasulika ba haka Allah ke so a faɗa an fahimta ku maluma ke cewa wannan ruwayan yana nuna cewa ashe kai ma in ka canza wata kalma to kai ba ka faɗa irin na manzon Allah ba ko ba ka dace da abinda manzon Allah ya ce za a dace da shi Sura ta ga shi al-Harra'u bin Azib la'alla ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne kuma manzo ne ko matsayin manzo yana sama da matsayin ne wanda yake annabi ba manzo ba warware siffan ta manzo Allah sallallahu alaihi da matsayin shi mafi kololuwa ko haka bane amma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mm ba haka Allah yake so ba abinda Allah yake so a faɗa ne a ce wa bi nabiyyika allazi arsal an fahimta ko to wanda yake nuna mana cewa lallai wannan a ƙaramin wani yana da matuƙar muhimmanci a cikin ruwayan da imamun lissa'i alaihi rahmatullah ya fitar a cikin sunan lukubra البراء بن عازب har ila yake cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rabin azib ce wannan ni ne da kanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ya tambaye ni ma taqulu ya barra idza awaita ila firashik yace ya kai barra min azib me kake karantawa a lokacin da ka koma ka kwanta za ka yi bacci me kake karantawa kullu albarra yace Allahu wa rasuluhu a'lam sai ki faɗan komai ce Allah da manzansa su suka fi sani so da ya san in manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan tambayar to akwai wani karatun da yake so ya bi ya karantar da su kawai sai ce allah wa rasuluhu a'lam قال سيما الله صلى الله عليه وسلم فإذا أويت إلى فراشك طاهرا idan ka koma wajen kwanciyarka kana mai alauna fatawassat bi yaminika kai filo da hannunka na dama ka kwanta gefen dama ke yace summa qul sa'annan sai ka karanta wannan wannan addu'a shi ma a wannan ruwan barra yake sai na maimaita idan tashi maimaita sai na faɗi irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma sai na canza wa bi nabiyyika da wa bi rasulika sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba haka zaka faɗa ba ka faɗi wa bi nabiyyika alladhi arsalta a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi man qalaha min lailatihi thumma mata mata ala al-fitra duk wanda ya faɗi wannan addu'a a daransa kuma sai mutu a wannan daren to lallai ya mutu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan addu'a addu'a ce mai matakar muhimmanci da ya kamata mu koya mu iya mu rinka karantawa a lokacin da muka zo za mu kwanta bacci ma'anar addu'a, maluma sun fassara ma'anar addu'ar kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe cewa Allahumma aslamtu nafsi ilayka ai istaslamtu wa ja'altu nafsi munqadatan laka wa ta'i'atan bi hukmik mana ya Allah mun shayi bayanin cewa kalmar Allahumma yana nufin da shi da ya Allah ma'anansu ɗaya ko? Yana za ka iya fassara cewa ya Allah lallai ni na miƙa ta zuwa gare ka na sanya kaina na zama mai jawuwa zuwa gare ka ne ɗa'a zuwa ga dukkan wani hukunci da ka hukunta a kaina duk wani hukunci da ka hukunta a kaina ya Allah lallai ni ina mai miƙa wuya zuwa ga wannan hukunci naka ya Allah Allahumma aslamtu nafsi ilayk yace wa alja'tu zahri ilayk ya Allah na miƙa na juya baya na zuwa gare ka ya Allah yanzu na inda na juya ina tafiya kai ne mai kula da abin da ni bana gani bana gabana da bana gaba na mai da al'amari na zuwa gare ka ai istarabtu ilai sa'annan wa aljahtu Allah wa fawwattu amri ilai kuma ya Allah wa fawwattu amri ilayk na mai da al'amurana na yi tawakkali komai nawa ban da ƙarfi ba ni da wayo ba ni da dabara ba ni da wani abu da zan iya makaina sai da ke mafarka shi ne ta kuyi da zama ka miƙa kai ka yadda cewa kai mai rauni ne ka yadda cewa kai ba da ƙarfi ka da cewa cewa kai ba ka da wayo ka dogara ne da ƙarfi da wayo da dabara ta Allah maɗaukakin sarki ba ka da wata dabara sai ta Allah maɗaukakin sarki Sannan duka wannan kayi ne wa wajjahtu wajhi ilai kuma na fuskantar da fuskata zuwa gare ta kamar yadda na zuya baya ka zama mai kula da bayana to haka gabana ka zama kai ne mai kula da shi zama ka kula da bayana ka kula da gabana imam al-qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa ma'anan wa fawwattu amri ilayk ay sawwattu wajhi wa aqnastu fi ibadati gaba ɗaya ibada ta duk abin da zai dan neman lada a gobe alkiyama ya Allah na kawwaba shi zuwa gare ka kai ne za ka dace da ni zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi sannan duka wannan nayi ne da manufa guda biyu ragabatan wa rabbatan ilayk saboda ina da kwadayin shine ragaba ina da kwadayin samun lada ina da kwadayin samun sakamako ina da kwaɗayin rabauta da aljannanka wa rabbatan kuma ina mai tsoron hukumarka. ina mai tsoron azabanka ina mai tsoron kar in zama daga cikin waɗanda za ka sa su a wutan jihar jahannama a ranar alkiyama shi sa na yi dukkan wannan shi sa na miƙa wuyana na miƙa al'amaruna na kuskanta da fuskata gabana da bayana duka na miƙa zuwa gare ka ya Allah saboda ina fatan in samu aljanna in samu rama in samu lada kuma ina tsoron azaba da ukuba da wutan jihar jahannama ragabatan wa rahmatan ilai to me yasa ne wannan saboda la ja'a wala manja minka illa ilai babu wani makari babu wani abu da zai tsiratar da wani daga azabanka babu abin da zai zama shamaki tsakanin mutum da kamunka ya Allah sai dai koma zuwa gare ta ba wani abu da zan yi da zai zama mun bariya zai zama mun katanga tsakanina da azaban ka cikin goma zuwa gare ka ba wani inda zan je in tsira daga azaban ka sai zuwa gare ka kai ne kadai ka siffantu da siffan da mai tsoron ka shi kowa kusa da kai ko haka bane Allah ne kadai yake da wannan siffan amma in ba Allah ba duk wani wanda kake tsoro nisan shi kake yi ko haka bane amma shi Allah la malja'a wala manja minhu illa ilayhi nayi wannan ne saboda ba ni da mafaka ba ni da inda zan samu tsira sai na koma zuwa gare ka ya Allah amantu bi kitabika alladhi anzalta ya Allah yi imani da littafinka da ka saukar yi imani da alqur'ani nayi imani da dukkan sauran littafai haka ba da labari a qur'ani ka saukar ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari cewa ka saukar sa'annan wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma ya Allah na yi imani da annabinka da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan fa shine abin da mutum ya faɗa na nuna gazawansa da nuna cewa bai isa ba ya mai da al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da zai kwanta. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka mutu ka mutu akan addini ka mutu akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So da kai ikrari ka tabbatar sun ka kwanta bacci. Kuma dama ai bacci kanin mutuwa ne ko? Yawwa. Allah ya sa mu gani. Malama sun fitar da fa'idodi da yawa a ƙarƙashin wannan wannan hadisin wannan addu'a ɗin daga ciki suke cewa da farko tukun kaga an koya mana wasu abubuwa waɗanda za mu kiyaye kaga hadisa cikin hadisan da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kafin ka kwanta kai kafin kai wannan addu'an kai alaula kai irin alaulan da za ka yi irin alaulan ka na me na sallah ka tawabba wudu'aka lisfara kai alaula irin alaular da kake in za ka yi sallah malama suke ce akwai akwai manufa da ta sa aka ce mutum ya yi alaula daga cikin manufan sun lissafa manufofi guda uku suka ce manufa ta farko al-istidadul maut bi kaunihi tahirul badan yake wa hada yadfa'uhu li tsahara al-qalb suka ce manufa ta farko yana nuna mutum yana nuna mutum ya shirya ma mutuwa shi mutum ya zamanto ya kwanta bacci yana cikin tsarki tare da kuma tsarkin zuciya abin da ke tabbatar da tsarkin zuciyar shine abin da ya karanta na addu'an ya zama ya yi imani da shi ya yi shi kan fahimta ko haka ga tsarki na gangan jiki ya yi addu'a ga kuma tsarki na zuciya na ya karanta waɗannan kalmomi a zuciyarsa yana jin ila eh, yadda da abin da na faɗa an gane ku suka ce manufa ta biyu da ya sa aka ce a yi addu'a suka ce yurja lahu an takuna ru'yahu afdaqu min ghairi duk wanda ya kwanta zai kwanta bacci sai alaula to in yi mafarki a wannan baccin to mafarkinsa ya fi zama gaske sama da mafarkin wanda ya kwanta zai alaula ba an fahimta ku mafarkinsa ya fi zama mafarki na gaskiya sama da mafarkin wanda shi ya kwanta bai da ya alaulawa suka ce wannan yana daga cikin manufa da sa aka ce ayi alaula suka ce manufa na uku الأمن من تلاعب الشيطان الشيطان به أثناء نومه فأنن زي إنك ألو لك أبنك قد تذاك aminta daga shedan ya zai ta maka dodorido a cikin ka. ya ta sa maka mafarke mafarke wani iri ya mai da kai abun wasa ya mai da kai kayan wasa a cikin bishi an fahimta ku shi har za ka yi aci sai kai a launa to ba za ka kai mafarki na rashin kan gado ba an sa akwai mafarkin da mutum zai yi shi shi dai mafarkin yana jin kunya in ya tuna ya mafarkin bari har ya ba wani labari ko ba haka bane duka wannan wasa ne shi yake da kai a cikin bacinka wasa ne na shedan to in kana so ka zama ka aminta daga irin waɗannan irin waɗannan bai zama to in za a kwanta bacci kai kai alaula to kaga wannan abu ne mai muhimmanci to sunna ta biyu da hadisin ya nuna mana bayan alaula sai kuma kwanciya a bangaren dama kwanciya a bangaren dama kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sunna ce tunda ya umarce mu da yin hakan kuma malaman lafiya kuma sun tabbatar da amfanin da yake da shi a lafiyan gangan jiki kama a fangaren addini suke cewa daga cikin manufan da ya sa aka sunanta mana bacci in za mu kwanta bacci mu kwanta a gefen dama suka ce yana kubutar da mutum daga nauyin bacci wanda ya wuce misali ya sa mutum ba zai bacci mai nauyin da tashi zai masa wahala an fahimta ku kada dai saboda saboda zuciya ai yana gefen haguri a jikin mutum an gane ku in mutum ya kwanta a gefen hagu to zuciyar za ta fi samun dama ta yi balansin yadda baccin shi zai yi nauyi da tashi zai masa wahala amma ya kwanta a gefen a gefen dama ba zai samu wannan wannan dawa ba kuma mun san Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wannan kamar da hadisai suka tabbatar cewa ko tafiya ya dawo ko ya da zango ya cikin dare in zai kwanta in ya in asuba ta kusa baya ma kwanciya ko sai dai ki kida ya dora kansa a tatan hannunsa haka sai ya bacci saboda kar baccin ki yayi nauyi a makara sallar sallar asuba ne to wannan yana nuna dama shi a tsara a musulunci ba ba ko mutum ya zo mai yawan bacci shi yasa qur'ani ma yayi bi wadanda baccin su babu yawa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil afkani hum yastaghfirun an gane ko yatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم yunfiqun qur'ani kore zai daga cikin abin da yake yaban mutanen kirki da shi za ga yana yaban su da ba masu yawan bacci wani. baccin su dan kadan ne an gane ko wa cikin sotul furqan ma Allah madaukakin sarki yake ya faɗi cewa daga cikin sifan ibadur rahman ah walladina yubikuna li rabbihim sujjadan wa qiyama mafi yawan daren su suna karewa ne wajen neman kusanci zuwa da Allah ba bacci ba an fahimta ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan ta mana bacci a gefen dama so da kar baccin mu yayi nauyi har za mu tashi zai mana wahala bari har mu gagara tashi mu yi ibada mu yi ibada cikin nan. an fahimta ko shi kuma sunna ta uku da wannan ya koya mana shine addu'a kafin a kwanta kafin a kwanta bacci wannan mun faɗi ta fuskar addini ne amma likitoci sun faɗa amfani da yawa na kwanciya da gefen dama ta fuskar lafiyar jikin da yawa waɗanda suka samu a likitocin da suke da alaƙa da abin da ya shafi zuciya za su lissafa maka bila adad za su lissafa maka da yawa amfanin da kwanciya ta gefen dama yake da shi da lafiyar jikin mutum da kuma lafiyar zuƙatan mu Allah madaukakin sarki ya samu dace kaga wannan shine addu'a na ƙarshe da ya kawo ƙarƙashin wannan fasali na ashirin da takwas da yake magana akan abin da ya shafi addu'an kwanciya bacci insha Allah ta'ala kuma nan zamu kasa aya a yau abin da muka faɗa wanda ya zama dide. muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira نعم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تبالي أوكي إيه magana Aiki ne zikiri ya zama shi ɗayan da aka ce maka maganan ta ƙarshe abu na ƙarshe da za ka furta shine zikirin na ƙarshe in kana da wasu addu'o'i da zikirai da ka saba yi da daddare kafin ka kwanta duka ka gama su kafin ka yi addu'a duka sai ka gama su shama sai ka magaji ka kwanta yi. so da ai misali in kai a zaune cikin kafin ka kwanta yawancin mu musulmai muna da ɗabi'an in za mu kwanta ko za mu zauna cikin mutum ya ce bismillah ko ba haka bane kaga bai zama addu'an ka na karshe wai ko ba haka bane akwai wanda ya saba ma zai ma san lokacin da yake faɗa in zai zauna zai ce bismillah zai kai zai ce bismillah bakin shi ma ya riga ya saba ko ba haka bane kaga bai zama addu'an ka na karshe amma kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akira ma tatakallamu bi in dai magana ne zaka faɗa sauti da harshe to zama shi ne na ƙarshe an gane ko Allahumma sta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali wa arina al-batila batilan warzuqna wa zakkiha anta khayru man zakkaha